sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe na sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri yammacin yau Alhamis shida ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Yau Alhamis 'yan sanda a Telan sun ce wani dan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin buwa lamfuwa da ke arewa maso gabashin kasar ya kashe akalla mutane talatin. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi barin wuta akan wasu gine-gine a Zaporozhia lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu. jami'an tsaron gabar tekun girka sun faɗa yau alhamis cewa akalla mutane sha shida suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa headquarter tsaron najeriya ta yi ƙarin haske kan kubutar da sauran fasinjojin ƙasar nan da aka yi jiya bayan haka kuma cikin dubban 'yan gudun hijirar kasashen afirka da ke rayuwa a wani sansani da ke agadas na arewacin jamhuriyar niger gwamnatin kasar ta bai wa 'yan gudun hijira 844 cikakkun takaddun da ke ba su damar zaunawa a kasar cikin 'yanci da walwala kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda umar ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis 'yan sanda a Telan sun ce wani ɗan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin Namboa Lampoa da ke arewa maso gabashin kasar ya kashe akalla mutane talatin. A cikin waɗanda suka mutu har da yara ashirin da uku, mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe mai ɗakinsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Sun bayyana ɗan bindigar wanda yake ɗauke da wuƙa a matsayin tsohon ɗan sanda wanda aka kora daga aiki a shekarar da ta gabata saboda shan kwaya. ba kasafai ake samun harbe-harben kan mai uwa da wabi ba a Thailand. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi barin wuta akan wasu gine-gine a Zaporozhia, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla biyu. Alexandra Staruk, gwamnan yankin Zaporozhia, ya wallafa a shafin Telegram cewa wasu mutane biyar sun makale a baraguzan ginin bayan harin. Ukraine ce ke da iko da birnin amma yankin Zaporizhia galibi Rasha shi ke mamaye da shi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu kan wata doka jiya Laraba inda ya ayyana cewa kasar Rasha ta mamaye Zaporizhia da wasu yankuna uku, matakin da Ukraine da kawayenta na yamma da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi tar da matakin da ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Zaporizhia nan ne yake da tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai kuma hare-haren da aka kai a yankin a cikin 'yan watannin nan da suka wuce ya haifar da fargabar duniya na bala'in nukiliya. Jami'an tsaron gabar tekun girka sun faɗa yau Alhamis cewa akalla mutane sha shida suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban. Hukumomin kasar sun ce wani kwale-kwale ɗauke da kusan mutane arba'in ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin kasar kusa da Turkiya an gano gawarwaki sha biyar tare da ceto mutane biyar yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren kwale-kwale na biyu ya gangaro gabar tekun tsibirin ketira bayan da ya yi karo da duwatsu hukumomi sun ce an ceto mutane talatin daga kwale-kwale na biyu an ba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu Hedkwatar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan kubutar da sauran fasinjojin ƙasar nan da aka yi jiya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. On behalf of the Chief of Defense Staff, I welcome you once again to Defense Headquarters. Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi na hedikwatar tsaron najeriya kenan major general musa dan madami ke jawabi a taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan da yake je ne aka kubutar da sauran fasinjojin jirgin ƙasan nan da suka rage a hannun 'yan ta'adda mun tambayi general musa kowace hanya aka bi aka kubutar da su the most important thing ya ce abu mai muhimmanci a nan shine kasan ana tsare da waɗannan fasinjoji kusan watanni shida kenan rundunar tsaron najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomi da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa mun samu nasarar kubutar da waɗannan fasinjoji to general kun yi gumurzu ne ko kuma wace hanya aka bi wurin kubutar da waɗannan fasinjoji now in the course of operations we tell you that there is what we call both kinetic and non-kinetic operations a irin wannan aiki akwai hanyar karfin soja da kuma hanyar da ba ta karfin soja ba a saboda haka a wannan din an bi hanyar da ba ta karfin soja ba ne shi yasa ma kaga an kubutar da su cikin aminci salin alin in ka ce sai na gaya maka dalla dallan yadda abin ya faru wannan zai kara jefa fasinjojin jirgin kasan da ma iyalansu cikin garari amma nan gaba kaɗan zan gaya maka duk wani abin da kake son sani akan haka at appropriate times whatever details you be told so just have patience shi ma daraktan labaru a hedikwatar tsaron Najeriya Major General Jimmy Akpo da yake zaune yayin wannan taro na manema labarai. na tambaye shi ko zai ce wani abu akan kubutar da fasinjojin jirgin kasan ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu na karfin kasa da ake amfani da su don tsaron kasa ana amfani da abubuwa biyun tare ko kuma daban-daban a don cimma abin da ake so na muradin kasa ka sani wannan fa babban kwamiti ne kuma akwai matakai na sirri da aka bi wurin kubutar da waɗannan sauran fasinjoji tambayar ka kuma kan me ya faru da 'yan ta'addan wannan amsa ce da ba za ka samu amsa ba ita ma a halin yanzu amma dai ka sani tabbas duk wanda ya wa ƙasa laifi to ko tantama babu za a kamo shi kuma ya fuskanci hukunci. committed any offense against the nation will definitely be fished out and will be brought to book. Kalaman Major General Jimmy Akpo, daraktan watsa labarai na hedikwatar tsaron Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. madalla a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya. Da sanyin safiyar yau Alhamis din nan, Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM kwanaki biyu kacal bayan da ta harba makaminta mai linzami mafi tsayi akan Japan lamarin da ya fusata shugabannin yankin da kuma kasashen duniya. Rundunar haɗin gwiwa ta Koriya ta Kudu JCS ta ce an harba SRMB tsakanin karfe 6 da minti na safe zuwa karfe 6 da minti 23 na safe daga yankin Shamchok a Pyongyang na Koriya ta Arewa zuwa tekun gabas. Tsawon jirgin su ya kasance tsakanin kilomita 350 zuwa 800 kuma tsayinsu tsakanin kilomita 60 zuwa 80. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce ba za a amince da harin makami mai linzami da aka harba 'yan kwanakin nan ba. Shenzhen shine yanki na baya-bayan nan na kasar Sin da ya fuskanci takunkumin hana zirga-zirgar COVID-19 yayin da Sin ta kara ɗaukar matakan shawo kan cutar gabanin babban taron jam'iyyar Communist a shan wannan watan. An dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da motocin safa a ciki da wajen yankin mai mutane miliyan 22 kuma an rage yawan fasinjoji da ke shiga jirgin sama da kashi 75 cikin 100 kamar yadda rahotanni suka bayyana yau alhamis kamar yadda yakan fara na dokokin sin na manufar zero covid matakan sun yi kamar ba su dace da adadin da aka gano ba hukumar lafiya ta kasar ta sanar da waɗanda suka kamu 93 a shenzhen a jiya laraba da kuma 97 a yau alhamis da kansu ba su da alamomin cutar. a gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gudun hijirar kasashen Afirka da ke rayuwa a wani sansani da ke Agadas na arewacin jamhuriyar Niger Gwamnatin kasar ta bai wa 'yan gudun hijira 844 cikakkun takardun da ke ba su damar zaunawa a kasar cikin 'yanci da walwala. Ga Hamid Mahmud dauke da ƙarin bayani. Wa'annan cikakkun takardun da aka baiwa 'yan gudun hijira ya biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka shayi don nuna rashin amincewa da abin da suka kira jin kafar da mahukuntan kasar ke yi wajen kin ba su irin wannan damar kamar dai yadda ka'idojin majalisar ɗinkin duniya suka tanada daga cikin 'yan gudun hijira 2,662 na kasashen afirka da ke rayuwa a sansanin da ke agadas na arewacin nijar gwamnatin ƙasar ta ba wa 'yan gudun hijira 844 daga cikinsu cikakkun takardun da ke ba su damar damar zaunawa a kasar cikin yanci da walwala yakuba suke sukaraju daraktan jiha na ma'aikatar da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a agades a fannin takarda kun san in mutum ya zo yana nemo hijira sai kasa ya hudu takarda yake kasar niger ya baka istatu na refugee matsayi na refugee yanzu dai cikin mutum dubu biyu da dari shida da sittin da biyun nan dari takwas da arba'in da hudu suna da matsayin refugee su 'yan nigeria su eh, goma goma sha takwas ne mutum dubu da dari takwas da goma sha takwas suna cikin abin da muke keya processus dazil kamar takardunsu suna cikin shirye-shirye na samu masayin refugee. kwamitin tantance takardun 'yan gudun hijirar ya ce yana aiki tukuru wajen samarwa sauran 'yan gudun hijira matsayinsu bayan sun guje wa tashe-tashen hankula a kasashensu na asali wannan wani 'yan asalin afirka ta tsakiya ne da ya samu mafaka a nijar yau dai kusan wata uku da na samu incin zama mafaka a Nijar. Ina mai godiya ga Allah a nan Nijar akwai kwanciyar hankali. Ina da aure da yara. Fata na shine na samu inda za mu yi rayuwa mai kyau. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar da basu samu samu takardunsu ba sun bayyana rashin jin daɗin su kamar yadda Samuel 'yan asalin ƙasar Kamaru ni 'yan asalin ƙasar Kamaru ne da zuwa muna mun samu karbuwa daga mahukuntan Nijar sai dai ba a cika damuwa da mu ba kaɗan ne ke samun 'yancin zama mafaka a Nijar sauran ba a ƙarasa ba muna buƙatar da a samo mana mafita. Yanzu haka dai jihar Agadas na karɓar 'yan gudun hijira 2,662 da suka fito da ƙasashe Afirka afirka 27 cikinsu har da tarayyar najeriya mai makwabtaka da nijar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Wani rahoto da kafar African Examiner ta fitar ya nuna cewa an yi wa wani yaro allurai bai ci abinci ba, sanadiyar hakan ya sa ya rasa ransa. Abin ya faru ne a wani asibiti da ke yankin ogunba a jihar Legas. Dalilin hakan wa wannan ya dace ya ma irin yi allura ga marasa lafiya. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita biyo bayan wani rahoto da ke nuna cewa an yi wa wani yaro allura a jihar Legas ko kuma na ce allurai ba tare da ya ci abinci ba kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Shin menene ka'idar yin allura? To da bukatar mutane su gane cewar ba wai ko da yaushe ne dole sai mutum ya ci abinci ba sannan za a yi masa allura asali ma akalla za ka iya tunawa in bai faru da kai ba ya faru da wani wanda ka sani misali waɗanda za a yi wa aiki za a ce to idan sun ci abincin dare kada su kuma cin abinci har gari ya waye kuma a shiga da su tiyata a yi musu aiki kuma wurin aikin nan za a yi musu allurai da yawa wato na anesthesia da za a sa su bacci har a gama aikin nan to su kaga wannan an hana su ma cin abincin tun dare har washe garin da za a yi musu aikin akan samu waɗanda kuma rashin lafiyar mata sa yadda ba dama ma a basu abincin abinda a likitance za ka ji an ce nil paos wato kada ba mutum abinci ta baki kuma irin waɗannan mutanen suna kan allurai saboda haka ba kowace allura ce ake cewa um, ba za a yi ta ba saboda ba a ci abinci ba to likita akwai alluran da ba a yin su idan mutum bai ci abinci ba misali allurar insulin wanda ake yi wa masu ciwon suga riga za a ce musu ga allurar ga abinci su ci abinci su allura saboda suna sa suka shiga din da ke jinin ya yi ƙasa sosai saboda haka kana yin su yana iya yin ƙasa sosai yadda in baka ci abinci zai iya kawo matsala akwai alluran da suna iya kawo shi shuga din jiki ya kasa misali kamar ɗaya daga cikin magungunan zazzabin cizon sauro kunin to amma zaka ga shi kuma wannan allura ce dama da ake yi a cikin shi a cikin ruwan suga ake yin shi wato dextrose solution kamar allurar chloroquine wanda yanzu ba a fai amfani da shi ba saboda a dokar kasa ma saboda an samu matsalar a turanci abin da ake cewa resistance kin ga ba amfani da ita sosai to amma ita ma tana iya sa mutum shugan shi ya danyi kasa saboda ka irin waɗannan ana iya cewa sai mutum ya ci abinci kafin a yi masa amma in ba su ba yawanci ba sai mutum ya ci abinci ba za a iya masa allura kuma irin waɗannan allurai za ka ga ba a fayin su ba a yara yawancin su a manya ne da kuma wanda suka dan kwana biyu shin ana iya yin allurai fiye da biyu a lokaci guda za a iya yin allurai fiye da biyu daidai bukatuwar da ake da ita na yin allura saboda haka babu wani matsala Idan yawan allurar da za a yi illa iyaka dai ya zama allurar nan akan ka'ida take kuma ana buƙatar yin haka to likita shin mutum yana iya rasa ransa saboda an yi masa allura e gaskiya ne ana iya rasa rayuwa ta hanyar allura misali akwai waɗanda suke da tsananin borin jini abinda a likitanci ake cewa anaphylactic shock ana iya mutum wata allura wanda zai iya samun wannan matsanancin borin jini kuma ya kawo ah, mutuwar shi zai iya yiwa idan allurar misali aka yi tafiye da abin da ake bukata abin da a likitancen za a ce overdose tana iya kisa ko kuma ita akan kanta allura ya kasance ta lalace akwai allurai misali na jabu wanda zaka ga an sa su a cikin kwalaye an gyara sai da ba lallai kai ka iya gane cewar wannan allurar ta jabu ba ce idan aka yi wa mutum tana iya kisa kuma misali a kasashenmu inda ake iya samun allurar da ta mutu a goge rubutun da ke jiki a canza rubutun kwanan wata wanda zai kara tsawon rayuwarta kuma ta riga ta mutu din ita ma tana iya yin kisa sannan ana akwai abin da a likitanci ake magana drug interaction wata allurar ba za ta haɗu da wata ba sai kuma aka haɗa su suna iya kawo a sanadiyar rayuwa sannan kuma akwai alluran da ba a iya ba da su kai tsaye sai an yi misali sa su a ruwa kuma an ba da su a hankali na tsawon lokaci to irin wannan alluran idan aka yi wa mutum su a lokaci daya ka tura su da sauri suna iya kawo sanadiyar a rasa rai saboda wannan shin akwai wasu alluran da suke da ka'ida da idan ba a ci idan ba a bi ba za a iya samun matsala to dukan allura ko kuma ma in ce dukan wani magani yana da ka'ida kuma idan ba a bi ka'idojin nan ba za a iya samun matsala matsalolin nan kuma za su iya kasance nau'i daban-daban daga ƙanana zuwa manya wanda za su iya kai ga har a rasa rayuwa a dalilin su. To likita a kwanaki an yi bikin ranar kare marasa lafiya ta duniya a watan da ya gabata inda hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktan ta na Afirka Dr. mashidisu Sumuweti ta ce mutane miliyan uku na mutuwa a faɗin duniya sakamakon kuskuren magani. Me za ka ce game da hakan? To ba abin mamaki ba ne idan aka ce mutane nan suna mutu. mutuwa a faɗin duniya saboda kuskuren magani saboda dai akwai matsaloli da dama a game da maganin nan na ɗaya maganin nan ko waɗanda suke na boge a kan sanin su kuma kan sanin cewar zai cutar wanda kuma masu amfani da shi ba lallai mafi yawanci ma ba a gane cewar wannan maganin na jabu ne akwai kuma maganin da yake na gaske ne amma kuma saboda yanayin yadda ake a mu'amala da shi wurin ajiya shi da wurin ɗaukar shi a kai wuri da wuri wuri sai kasance maganin ya lalace sannan kuma akwai ah, mutanen da ba su da wani alaka da magani ba su da ilimin maganin nan amma kuma suna mu'amala da shi saboda haka za a iya samun matsala sosai akwai mutanen da za su je kawai su bushi iska su dau magani su sha ko su ba wani ba tare da sun san ka'idar maganin nan ba ko illar maganin nan sau idan aka duba irin waɗannan matsaloli za a ga musamman ƙasashe masu tasowa matsaloli ne manya-manya manyan matsaloli wanda za su iya sanadiyan rayuwa kuma na yadda za a iya samun watakila har mutum miliyan uku nan ko abin da ya fi haka ma saboda sanadiya sannan an maganar maganin nan mutane sukan tunanin cewar a'a magani ana nufin maganin bature ne a'a duk wani abu da za ka sha da sunan magani to yana da ka'ida kuma yana da matsala ko daga ina ya fito ko daga dabba ko daga tsirrai ko daga bishiyoyi to fa sunan shi magani kuma inda za a sha shi a jiki to zai iya canza wani abu a jikin na wanda zai iya kawo wata matsala wadda za ta iya cutarwa saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne idan an samu wannan matsalar to likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa likitoci musamman na Najeriya kan kula da kare lafiyar al'umma wajen gudanar da aikinsu? To, kira na ga likitoci da duk ma'aikatan lafiya da kuma masu ma'amala da magani a kowane lokaci a kasancewar akwai amana ne a kanka ka tabbatar da cewar wanda kake kula da shi ka kula da lafiyar shi ka kuma kula da duk abin da zai iya zama matsala da zai iya jefa rayuwar shi cikin hatsari kuma ka kare wannan matsala iyakacin gwargwadon abin da za ka yi akwai ah, musamman a kasashen idan da za ka ɗauki lissafin masu sai da magunguna a kemis kemis za ka sha mamaki cewar da yawa daga cikinsu banda secondary school da suka yi babu abin da suka yi ba san wani abu da ya shafi magani ba kuma allah kaɗai ya san irin wani illar da wannan ke haifarwa wanda bai san maganin nan ba bai san illar maganin nan ba amma shi yake saiwa da mutane to akwai hatsari matuka saboda haka a nan ina kira har ga hukumomin da suke haƙƙinsu ne su tabbatar da sun kare lafiyar al'umma cewar nauyin da allah ya ɗora musu na su tabbatar cewar an kare rayuwar al'umma sun sauke shi ta hanyar bincikawa da bibiya su tabbatar da cewar duk wani wanda zai sai da magani iyakar maganin da ya kamata ya cancanta ya iya siyarwa ne sannan kuma suna bibiya su tabbatar da cewar maganin da yake siyarwa dinnan na gaske ne ba na jabu bane kuma ana aje shi a inda ya kamata aje da matakan da ya kamata a bi wurin aje shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji tattaunawa da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaishe da Hawa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban gida AA e Dogo. kace a yayin da zaben kasar mu Najeriya ke ƙara karatuwa ina kira ga al'ummar kasar nan da mu ci gaba da addu'a Allah ya zaba mana shugabanni masu mu waɗanda za su kawo ma ƙasar mu sauyi akan halin da ta muke ciki na rashin zaman lafiya da kuma tsadar rayuwa. Amma babban abin da ya fi mana tuwa ƙwarya bai fi harka tsaro ba. Ya Allah ka zaba mana mafi alheri ka dawo mana da zaman lafiya mai ɗorewa a garuruwan mu baki ɗaya amin. sai ra'ayin sani muhammad unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ce hakika koran manyan 'yan sanda da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya ta yi abin ayaba ne muna goyon bayan wannan mataki duk wani ɗan sanda da aka same shi da laifi da ya kai na kura a kore shi domin ya zama izina ga masu niyyar aikata irin wannan laifin zainab matar usaini ali mai gishiri rijau kuma ita ma cewa take hakika matakin da hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya ta ɗauka na kura wasu jami'anta bakwai tare da rage wasu goma mukami hakan abin a yaba ne domin ɗaukar irin wannan mataki shi zai sa kowane jami'i ya yi taka tsantsan wurin aikinsa da fatan wannan hukuma za ta faɗaɗa aikinta domin kawar da bara gurbi a cikin 'yan sanda domin ɗan sanda shi ke da kashi 80 cikin 100 na zaman lafiyar ƙasa don haka idan ya ɓaci ƙasa ta ɓaci a ƙarshe yana roƙon allah ya ba mu zaman lafiya a najeriya amin ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga aisha humaira usaini dangote karasuwa tare da maryama mero autar mata wace kal daga jihar yobe kuka ce gaskiya ƙara ƙaruwar mutuwar mata masu juna biyu da jarirai a 'yan kwanakin na ƙasarmu Najeriya wannan abin tashin hankali ne. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta miƙe tsaye wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don takama wannan matsala birki tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana sauƙin lamarin a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. matalla a gaida alheri Grace. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Yau Alhamis 'yan sanda a Telan sun ce wani ɗan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin Nambuwa Lampoa da ke arewa maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane talatin. A cikin waɗanda suka mutu har da yara ashirin da uku, mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe mai ɗakinsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Sun bayyana ɗan bindigar wanda yake ɗauke da wuƙa a matsayin tsohon ɗan sanda wanda aka kora daga aiki a shekarar da ta gabata saboda shan kwaya. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi barin wuta akan wasu gine-gine a Zaporozhia, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu. alexandra staruk gwamnan yankin zaporizhia ya wallafa a shafin telegram cewa wasu mutane biyar sun makale a baraguzan ginin bayan harin ukraine ce ke da iko da birnin amma yankin zaporizhia galibi rasha ce ke mamaye da shi jami'an tsaron gabar tekun girka sun faɗa yau alhamis cewa akalla mutane sha shida suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban Hukumomin kasar sun ce wani kwale-kwale dauke da kusan mutane arba'in ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin kasar kusa da Turkiya. An gano gawarwaki sha biyar tare da ceto mutane biyar yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren. Kwale-kwale na biyu ya gangaro gabar tekun tsibirin Ketira bayan da ya yi karo da duwatsu. Hukumomi sun ce an ceto mutane talatin daga kwale-kwale na biyu. Da sanyin safiyar yau Alhamis din nan, Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM kwanaki biyu kacal bayan da ta harba makaminta mai linzami mafi tsayi a kan Japan, lamarin da ya fusata shugabannin yankin da kuma kasashen duniya. Rundunar haɗin gwiwa ta Koriya ta Kudu JCS ta ce an harba SRMB tsakanin karfe shida da minti ɗaya na safe zuwa karfe shida da minti ashirin da uku na safe daga yankin Shamchok a Pyongyang na Koriya ta Arewa zuwa tekun gabas. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni zama injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari ke muka fatan alheri ma